so akwai aiki fa jama'a haka yanzu kuma ustazai dinnan ahalus sunna wallahi tallahi sai kun sa imani da tsoron allah ba haka ba duk waɗannan bidiyoyin suna nan tattare da ku kana yawo kana doro kai ustazu ne da wata irin tafiya ta ku ta ustazai wai saboda kun an gan ku ustazai ne no bid'a ce kake yi kawai ka saki jikinka kawai yaya mutanen ka suke tafiya yaya mutanen ka ke mu'amala kawai ka yi shi yasa annabi yake yawo cikin mutane an gan shi ba a gane shi me kake tunani da annabi yana rufe wani kwali a gaban shi da wani buzu a baya yana tafiya da wani carbi mita talatin dole a gan shi za a san gashi nan amma yana tafiya ba in an yi magana shi kenan wata an ce mata ga manzan Allah ta dube shi sai wani ya fara makyarkyata sai manzan Allah ya ce hawwin ala nafsik kwantar da hankalinka inna ma ana bin ra'a fi zakaki makka kanat akulul qadid mace ce kowa yadda take haihuwa kowa ta haife ne a makka tana cin kilishi da kosai ba ba wata daga sama ce ta fado ba na fata an gane ya taho zai je aikin hajji wasu sun taho za su je aikin hajji sai suka haɗu da shi sai ya haɗu da su ce kuwaye su ku suwaye suka ce daga kabila kaza su ma sai suka ce kai kuma kuma suwaye me kake tunani da da akwai extraordinary banners akwai banoni da tutoci eh da wasu riguna da fulafulai a jiki saboda haka wallahi ustazai da kuke cewa kanku ahli suna salafiyu na wallahi ku yi marmaza ku gyara ka rayu ka yadda ka shiga kasuwa ka zauna wurin mai shayi ka shati ka je ana sai da kosai ka siya ka rayu ka yadda kowa ke rayuwa kawai a tun da kai malami ne sai ka tsaya kai ta zufa a daki ta aiki almajirai sai su siyo maka kosai kana ta zufa <laughs> na fata an gane walla ya saba ma sunna jama'a eh kawai ka rayu kamar yadda kowa yake rayuwa a garin ku kowa na zuwa noma kowa na zuwa aiki kowa na zuwa ofis in ana saka ƙuri'a in ana kaza ka shiga a yi da kai abin da ba daidai ba sai ka bari amma abin da yake daidai kawai sai ka yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a maka ko kun fahimta jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimaka saboda haka kar wani ya tunanin zai yi runtan wani abu ko makamantan haka haka eh, misali da dama yanzu sai ga eh, malami yana alfahari ai dan shi ya haddace alkur'ani ai dan shi yana da digiri ai dan shi yana da wai yana sai nuna muku saboda shi malami ne dan shi ya zama haka shi kuma waye uban shi shi kuma uban shi digiri nawa yake da shi sauka nawa yayi duk wannan yana daga cikin mummunan tasirin da sharrin haihuwarmu da aka yi cikin 'yan bidi'a wallahi azimi jama'a idan da a makka ko madina aka haife ka sai ka ga ba, wani abu yanzu dan bulugul maram ne ka iya karantawa fa ka iya karantawa shi ma fa ba lallai daidai ba ne amma duk gaba ɗaya kana wahalar da mutane in ka tafi aikin hajji za ka ga yara suna kwallo in ka bincika su ka taba sai ka ji ya ce ahfazu kitaballah wallahi eh, kamilan walillahi alhamd sai ka ji ya haddace littafin Allah sannan kuma wa ahfazu min almatan 17 ya haddace littafi guda goma sha bakwai amma gashi nan an raba kwallo kuma ya zama gola ba ruwan shi kai yanzu nan baka haddace bulugul maram ba ka hana mutane su Kuni. shi ne haka <laughs> ina fata an gane shine matsalar inda aka haife mu ne tasirin wurin ne haka za ka shiga ko cikin jami'o'i yanzu ka ga mutane masu ilimi doctors ne professors ne sun zama sarakunan gargajiya saboda mai saboda kasar da aka haife su haka suke sai ka tafi kasar ingila ko malaysia ko duk kasashen nan sai ka je ka ga professor sai gan shi ya hau a caba yana yawo ba ruwan shi sai ga ana shan sai ga ya zauna ba ruwan shi <laughs> to yaya za a yi mu gyara shine sai mun yi wa muguwar al'ada ta waye ka zauna kai da 'ya'yanka ku ci abinci ka zauna kai da almajiranka ku ci abinci ka zo wucewa ka ga yara suna soya wara ta baka sha'awa sai ka tsaya ka siya ba haram bane ba da aka haramta amma ka ce a ba kamar mu kusuwa goban ka mutu nan ta gaban mai waran za a wuce da kai me yasa ba za ka tashi sama ka kai kanka ban ba karya ba kun fahimta jama'a so duk waɗannan abubuwan ku gyara ustazai saboda a zo a samu yanayi mai kyau ina fata an gane karka je za a je taro saboda akwai 'yan bidi'a za su zo da fakafakai wai kai ma ka ce a'a kai yaya naka manhajin yake ka tafi da yadda kake kawai in ka fara magana sa san waye ke magana ba wai kawai ka ci kurkudo suturu na mutum talatin ka taho ka zo ka kasa maganan mutum ɗaya ina fata an gane wallahi haka za ga wani ana taron malamai malam in ya sauka malam har ya gaishe to kan kan kan kan da ya fara magana shi kenan sai ka gane ashe ab biredi ne kawai huhu ma a huni wallahi wannan tarbiyya ce muke son ɗaliban ahalus sunna su ɗauka wallahi ahalus sunna daban rayuwarsu da sauran waɗanda ba ahalus sunna ba a komai to da haka kawai ka ɗauka kanka abin mai sauki ba wai za a ce tawali'u ne wai kana tafiya a ƙasa ko a'a haka ahalus sunna suke kawai ba wai ta haka ne ahalus sunna suke kawai wancan girman kai da sauransu dama na 'yan bidi'a ne da mushrikai na umar zuwa ya ɗaki da rana tsaka ya samu manzan allah yana kwance akan tabarma karauni ga zufa tana zuba manzan allah ya tashi tabar ma ta fito jikin shi rudu-rudu sai na umar ya fashe da kuka ya ce manzan allah a nan kake baccin rana kake hutawa ga kisra da kaisar suna kwance cikin katifu masu laushi masu kaza masu kaza umar ya ce kai manzan allah ya ce kai ba za ka yadda su ci nan mu kuma mu ci can ba ya ce zai yadda ya ce haka abin yake so ku kiyaye jama'a ku daina tunanin cewa sai kun yi yadda suke yi a'a kowane tsuntsu ya yi kukan gidan shi kowane tsuntsu wani irin kuka ake a gidansu kawai ya yi da haka annabi yana tafi cikin madina ya ga mace tana kuka jikin kabari me ya ce mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki haƙuri sai ta ce ilaika anni tafi ka bani wuri innaka lam sabbi musibati masifar da ta same ni dan ba kai aka dorawa ba ana sai ce walam ta'arifu saboda bata san shi ba kai yanzu annabi na yawo a madina wata mace bata san shi ba Eh. saboda me ba wata shiga ike wadda ta saba wa sauran mutanen madina ba haka yanzu malamanmu suke haka shehunanmu suke haka limamanmu suke to ashe ba akan shirya annabawa suke ba to galibi matasan mu yanzu sun taso kowanne sai ce ya jarabtu ya ga malam wane ya je wurin wa'azin ƙasa da kafceciyar riga da ta sha aska kaza sai ce shi ma sai irin wannan kana da irin wannan halin ka san shi wace hanya ya biya samu wannan a kowane wa'azi za ka je sai ka yi fitowa riga daban an gone kai jama'a kamar karatun nan na musulun fa wai wannan rigar na zo da ita to kuma gobe za a yi karatu da safe dole in sawo wata da la'asar za a yi in sawo wata da kuma haba jama'a yan siyasa ne muka ji suna yin haka a ce gwamna din rigar da ya bayyana da ita har abada ba zai sake sawa ba ba ka ganin su ma suna sauka efcc ke kama su ba ka tunanin cewa ire-iren waɗannan cost da expenses ne suke ja to a matsayinka na malami ka ce wai rigar da kai wa'azi da ita har abada ba za a sake ganin ka da ita ba to wa'azi guda nawa za ka yi kaga dole kenan wata ran aka gayyace ka wa'azi ba sabuwar riga dole ka ce ba za ka je ba saboda tela ya maka hutsanci so matasa so muke a samu gyara a cikin wannan abu kar kawai daga kaga malamin ahalus suna yana yin kaza sai kai ma ka ce kai ma sai ka yi a'a ka samu dalili hakan da yake shirya ce ta annabawa maiwa shi ma irin wancan tasirin ne ya tasirantu ne saboda an haife shi cikin yan bidi'a kawai shi ma sai tashi ya ɗauka shi yasa kuka ji jiya nake cewa da abu ne mai sauki excursion da sai a ringa ɗiban ɗaliban ahalis sunna suna zuwa suna zama ok ba a wurin karatun nan ne a wurin karatun hamawiya na faɗi excursion da abu ne mai sauki sai a ringa ma'ana ziyarar malamai da makarantun ilmomi a ɓangarorin duniya wannan malamin da yake sharhin nan na sahihin muslim jama'a a yau a duniyar ilimin hadisi kaf babu wanda ya bayyana yake sharhin littafan hadisi kamar shi amma ka je ka same shi yana yawo cikin garin maka ka je ka gari gashi ka je ka ga yadda yake rayuwa sai ka je sai ka haɗu da shi sai ku gaisa ko ina ba matsala kawai kai sai ka ringa mamaki wannan ne eh, a ai ba irin ƙasar ku bane haka in muka ce ɗalibai kaga malamin nan da muke karanta littafin shi to kaga sai ce wannan eh wannan eh sai na mamaki sai a ce a'a haka dama ake yi ku ne kuka bata da a ƙasar ku ne to yanzu wannan nan sai an mamake mu tukuna da ƙyar za mu hange shi ma ku ne kuka bata <laughs> Allahu akbar wa minha